'yan sanda kuma hakan na faruwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar ke shirin shirya babban taronta tare da injiniyar rabi musa kwankwaso ɗan takarta da shugaban kasa gwamnatin birnin dai ta musanta wannan zargi daga abuja ga rahoton ibrahim isa shugabannin reshen jihar borno na jam'iyyar nnpp mai kayan marmari sun bayyana cewa sun wayi gari ne da labarin mamaya da jami'an tsaro suka yi wa sakatariyar jam'iyyar ba zato ba tsammani tun da jijjifin safiya kuma babu wani cikakken dalili alhali suna tsakiyar shirin maraba da jigajigan jama'iyyar na ƙasa waɗanda za su je bikin buɗe hedkwatar jama'iyyar da ke birnin maiduguri sai kawai suka ji wai daga sama an ce an hana amfani da wurin honorable muhammad atom magira jigo ne a jama'iyyar nnpp da ke takarar sanata wanda ya garza ya saka sakatariyar jama'iyyar don jin abin da ya kai jami'an tsaro amma sai aka yi gaba da shi an kai ni headquarter na 'yan sanda da ke garin maiduguri don karfe bakwai na safiya har zuwa yanzu sai Allah ya sa aka sako ni. To menene kuka tattauna da su jami'an tsaro? Oban Planning Board sun rubuta musu cewa inda muka kafa jam'iyyar nan ainihin ginin da aka yi nan purpose na ginin residential ne kuma mun mai da shi commercial wanda alhali kuma ba haka yake ba. APC Terriot nasu yana kusa da namu tsakaninmu da su ma gida biyu ne. Kongama ce kawai ta siyasa saboda sun san mun samu karbuwa kuma da alamu za mu kada su a zaɓe mai zuwa shi yasa suke daukan wannan matakan nasu yanzu da wani sharadi da aka bayar na sakoku da kuma makomar taron naku da za ku yi za mu yi to su kuma gwamnatin borno sun ce a wannan wajen ne ba sa son a yi to yanzu an ba mu dama mu nemi inda muke ganin za mu iya yin taron mu yi taro sai dai gwamnatin jihar borno ta musanta zargin tana cewa nnpp ce ta taka ka'ida kuma doka ba za ta saurara wa masu irin wannan ɗabi'ar ba Honorable Babakura Abba Jatau shine kwamishinan yada labaran jihar. Inda suka je suka bude ofis din gida ne dama. Idan an juya gida zuwa ofishin siyasa dole ne irin yaran 'yan siyasa su me na za su zo wurin. to mutane anguwan su ne karan kansu ba su ji daɗin yadda mutane suke taruwa irin shaye-shaye da me da me da me da me nan shine su suka kai kara wannan ofishin lura da harkokin gine-gine da to shine sai su suka rubuta ma wanda suka bude ofis din cewa in kuna so ku canja wannan title din sai ku sake rubutawa ba su yi wannan abun ba aka yi kofin sss aka yi kofin ma 'yan sanda amma kuma suna kukan cewar jama'iyyar apc ta karamar hukuma ma a nan tana da ofis a kusa da su makota amma ba a rufe musu nasu ba. Gaskiya ni ban ji anguwan ba kuma ban gani ba. Ta yaya za ku nisanta wannan da zargin da suke cewar ba kwa son taron da za su yi ne? Ai ba zai yiwu ba. Constitution ta ba da haƙƙi ma kowa da kowa ya gwargwado. Ba kwa shakkar da ya jam'iyyar NNPP ke? A'a ba ma shakkar ko jam'iyyar NNPP. Mun yi ƙoƙarin tuntuɓar kakakin 'yan sanda a jihar Borno amma ba mu same shi ba har zuwa lokacin haɗa wannan rahoton. a jibi asabar ne ake sa ran dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar nnpp injiniya rabiu musa kwankwaso zai jagoranci jigajigan jam'iyyar zuwa maiduguri domin bikin kaddamar da sakatariyar nnpp a jihohi da dama a najeriya dai zaman tsama ba sabon abu bane a tsakanin jam'iyya mai mulki da abokan hamayyarta kuma duk da cewa mahukunta a jihar Barnan na jaddada cewa ba siyasa a cikin maganar rufe sakatariyar NNPP da wuya su kaucewa irin wannan zargin idan aka yi la'akari da yadda hukumar kula da gine-ginen jihar ta daidaici lokacin biki ta ɗauki matakin rufe sakatariyar. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, Abuja, Najeriya. To